Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu batu ne dangane da ƙungiyar 'yan ta'addan nan da ta a jihohin Sokoto da Kebbi wato Lakurawa. Tomadalla Wata sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda ta Lakurawa ta bulla a shiyar arewa maso yammacin Najeriya a jihohin Sokoto da Kebbi. har ma ta kai farmaki a jihar Kebbi. Kuma hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu akan bullar wannan sabuwar kungiya. This new group that has penetrated the northwestern part of the country known as the Lakrawas. Daraktan sashen tattara bayanai kan irin gamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ke karin bayani kan sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan da ake kira lakurawa da suka bulla a yankin arewa maso yammacin najeriya da ke cewar suna da alaka da kungiyar isis da ayyankin sahel kuma wannan shine karan farko da 'yan jihadin daga yankin sahel suka shigo cikin najeriya sun takura kuma sun ma gaza shigowa cikin wannan ƙasa lokacin da mu sojojin najeriya muke aiki kafada da kafada da 'yan uwanmu na nijar akan iyaka amma lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar nijar sai waɗannan lakurawa suka yi amfani da wannan dama na su alakar aiki tare suka yi ta cikin najeriya ko da yake yanzu an gyara wannan alaka to amma general waɗannan waɗannan 'yan ta'adda fa da alama kun yi sake sun girma domin baya ga jihar Sokoto inda suka yi kaka gida da alama lakura wannan fa sun fara addabar sauran jihohi To ko mai ku sojojin Najeriya kuke yi akan haka? We know exactly where they are as I speak to you. Mun san takamaiman inda suke. Akasin da aka samu tun farko shine lokacin da suka zo. Mutanen yankunan suna sane kuma sun rungume su hannu biyu. Suna tsammanin za su zame musu garkuwa daga 'yan ta'adda barayin daji. To amma bayan da waɗannan lakurawa suka mike kafa sai suka fara addabar mutanen yankin. ta hanyoyi daban-daban kamar dora musu haraji da sauransu kafin daga bisani a sanar da hukuma. To General Buba yanzu da kuka san da waɗannan lakurawan me kuke yi a kai? Now that we know we're finding them, flushing them out. yanzu da muka sani muna bin su muna fafarar su sun zo ne makamancin salo irin 'yan boko haram suna cewar mutane dole su ajiye gemu mata su saka hijabi maza kuma su dingile wando saboda haka gano su abu ne mai sauki a gaida manjo general edward buba daraktan sashen tattara bayanai kan irin gamar da dakarun najeriya ke yi kenan a hirkutar tsaron najeriya da yake tuni waɗannan lakurawa suka kai farmaki a jihar kebbi kuma mai magana da yawun gwamnan jihar kebbin abdullahi idris zuru ya yi wa abokin aiki na Lamido Abubakar ƙarin bayani. Kamar yadda muka samu bayani su suna da aƙida ne irin ta addini amma kuma ɓangare guda aƙida irin ta hasata da kisan ba gaira ba ba gaira ba da saboda kaga wannan wurin da suka bayyana mutane ne manoma musunta masu rayuwarsu a cikin kwanciyar hankali da lumana kwaram sai wayannan ya lakarawan suka bayyana suka je da niyyar satan dabbobin su to kaga abin da ya kawo dauki ba daɗin kenan da mutane har suka zo aka yi ba ta kashi da su suka samu galaba kashe wurin mutum goma sha biyar ba na baya baya sun nuna mana su ma an kashe su amma saboda in an kashe su hmm. ba su barin yan uwansu da an kashe ɗaukar su suke ko ana ha maza ha mata sai sun doke su daga wuri to wannan fuska suka yana a nan jihar suna yawo bakin iyakokin mu da jihar Sokoto nan suke yi ma mutane wannan tu'annati a anshe kaya a anshe dabbobi a shiga shagunan ku a kwashe kaya wasu a kona wasu a sayar ba ku da bakin magana. Akwai wasu akidu da aka nunar kamar sun zo da su suna saka ai a masallatai da sauran wasu wurare kamar ko kun sabu wani labarin. A ba mu da wannan bayani saboda ba su zaunu ba su kuna balle har su kirkiro irin wannan abubuwa nan amma kamar na ce maka sun zo da akida irin ta addinin musulunci ce suna wa'azi suna faɗakarwa suna har a ce wai sai sun tare ka gonaka ko gidanka da dukiyarka sai sun tsaya sun hidda zakka maka zakka su hidda zakka su ɗauka sannan su raba su tafi su raba ma kansu ba ba wai mutanen gari ba ko wasu al'umma sai su tafi to kaga ire-iren wayannan abubuwa na sata ne kuma akwai bayanai da suka nuna cewa suna ansa kuɗi ga mutane suna ƙoƙarin kafa bazauni don faɗaɗa mulkinsu a duk wuraren da suka suka bayyana. To kaga mu ne nan in Allah so yarda ba za a kai haka ba. Daga bisani shugaban kamfanin tsaro na bicon Intel Dr. Kabiru Adamu ya ce ko da yake sojoji aikin su ne su tabbatar da tsaro a ciki da wajen kasar. To amma wannan sabuwar kungiya ta Lakurawa karfin soji kadai bai isa ba to ko waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka baya ga karfin na soji? Na farko shine bukatar da ake da shi na a dakile matsalar wato a ɗau matakai don hana yawaitar matsalar dakile shi a sashi ya tsaya inda yake kar ya faɗaɗa. To abu na biyu shine wannan soja na iya yi to amma ba su kaɗai ba dole ne sai bangarorin tsaro sun shigo sun haɗa hannu da su sun yi misali custom immigration wayanda ke da hakki akan sa kula da iyaka dole sai an yi da su bangarori na tattara bayanai na bincike irin su nia da dia dole sai sun shigo su ma an yi da su suke da haƙƙi na su tabbatar da cewa an samu haɗin kan ƙasashen da ke kewaye da mu babu yadda za a yi najeriya ta yi nasara a wannan al'amarin Nijar ba ta shigo ciki ba akwai iyaka na kusan kilomita dubu da ɗari hudu tsakaninmu da ƙasashen ƙasar Nijar to ta yaya za a yi nasara idan ba a saka ta a cikin al'amarin nan ba kuma wannan ba haƙi ba ne na soja abu na biyu a cikin wannan tsarin ɗaukan matakai na daƙile faɗace-faɗace tsakanin ɓangarori in ba za ka manta ba hausawa sun kai ma fulani hari a wayansu ƙauyuka inda ake tunanin wayannan suke to akwai taɓaɓarewa na yanayi na zamantakewa dole sai an ɗau matakai na karfafa na kuma hana irin wayannan fadace-fadacen wayannan matakan kuma kusan ba wadda ke da hakkin daukan wannan kama hukumar 'yan sanda to ka hake nan ba aikin soja bane kawai bangaren shari'a ma na da karfin rawar da za ta taka a nan ita ma ta shigo ta karfafa to hana irin wayannan fadace-fadace tsakanin wayannan abu na uku shine inganta tsari na mulki na iko a wayannan wuraren da kuma yadda da ke tsakanin jama'a da hukuma ita kanta wannan kuma ba komai zai ja wannan ba sai karfafa tsari na shugabanci wato eh, governance kenan abu na karshe shine yadda za a yi haɓaka tattalin arzikin wurin shi in ka bari talauci ya ka tutu a wurare to ya kan bai ma irin 'yan bindigan nan dama. ta Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na Lamido Abubakar Sokoto, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.